to a rabon gado a cikin rabon gado akwai gadon da ake ci bil farida da kaso yankake wanda ba za ta samu sama da haka ba akwai kuma gadon da ake ci bil ta'fi wanda yake shine saura wanda yake kwashe saura a to saboda yawan yawan rabon gado da ake samu yawan yawan wanda ake ba su rabo a cikin gado ana ba su bil farida da yankakken rabo shi yasa sai aka yi wannan janibin aka kira shi ilmul fara'i kuma wannan ilimi yana daga cikin abin da aka kwaɗaitar ta a nemi sallinsa duk da yake hadisan da suka zo ba su da ƙarfi kamar hadisin abu dawud da abin da ibn mada al-ilmu talaka ayatul muktaba aw sunnatun madiya aw faridatun adila ilimi abu uku ne aya wadda take muftama wadda take wato ba tara hukuncin ta ba aw sunnatun madiya ko sunna wadda take ta riga ta wuce an yi aiki da ita aw qaribatul ajila ko rabon gado wanda yake an yi shi a bisa daidai bisa adalci wanda yake ba za ta yi shi bisa daidai da adalci ba sai in ta saba rabon gado wannan hadisi ba shi da karfi hadisi ne mai rauni amma malamai suna ambatansa a cikin babu fara'i domin abu ne wanda ya zo da kwaɗaitarwa abin da ya inganta na sanarwar wani kungi da matsayinsa shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sahabbai da kowa irin abin da Allah ya ba to a cikin wannan hadisin yana cewa wa afradukum zaid bin thabit wanda ya fi ku sanin ilimin rabon gado ya ku al'umma ta gaba ki ɗayan ku shine zaid bin thabit ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da wannan wanda ya nuna kan cewa samun wannan ilimi abin a yabi mutum ne dan ga shi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wanda ya kowa sanin wannan ilimi a cikin al'ummarsa shine zaid bin thabit zaid bin thabit yana daga cikin samarin sahabbai a cikai wanda suka hijimta ma wannan addini musamman ta fuskar ilimin su suna cewa a madina cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa bayan na umar ibn al-khattab imama wato wanda yake shi ake komawa zuwa gare shi wajen fatawa a madina zai ibn sabit bayan zai ibn sabit kuma da bayan ya rasu abdullahi ibn umar saboda haka ilimin madina a kusan daga cikin waɗanda suka yada shi a suka rike shi suka yaɗa shi a duniya a kan zai ibn sabit al-ansari wanda yana da cikin masu rubutun wa'ayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda suka kai a farkon zuwan a farkon hijira lokacin da wasiƙu suke zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wadansu ana rubutowa da ibriya yaren yahudawa saboda haka babu kuma wanda ya san wannan yaren cikin sahabbai musulmi a cikin sahabbai saboda haka sai a kirawo yahudawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake baya amincewa da yahudawa akan irin wannan akan wannan amana na haka sai yake mazai ibn sabit da je koyi yaren da rubutun da yaren ibriyar da baki daya cikin sati biyu ya iya yaren ibriya cikin sati biyu saboda haka a babu mamaki ya zama to ya san wannan ilimi a wato hanyar ya zama ya kere sauran abai a wajen sanin wannan ilimi fa'idar wannan hadisi ne idan wata matsala ta zo wanda ta abai suke zaɓani suna hana ƙaunin zai ibn sabit ɗaya daga cikin abin da za a yi amfani da shi wajen tarjihi wajen rinjayar da da magana a ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke saɓani shine a wani bangare zai ke bin sabi da shi ne kaurin zai ke bin sabi inda wannan fagen kan da ke gar manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi to kamar yadda muka mun karanta a cikin tafsir tafsir suratul nisa mun ga sha'anin rabon gado da yake cikin musulunci da yadda addinin musulunci ya zo ya yi juyi juya hali na yadda sha'anin rabon gado yake tunda a jahiliya a suna da kashe-kashensu na rabon gado amma Allah maɗaukacin sarki ya zo ya rabon nan bai bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ga ayoyi mukkama ayoyi na alƙur'ani, ya rarraba rabon gado abinda za a ba mu kowa sauran abubuwan da zo ba a cikin alqur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ta bayyana amma usulul fara'id kashe-kashen wanda kowa aka ba shi farilla ya tsakiya usul din da a cikin Allah shi da kansa ya ɗauki nauyin yin wannan domin ya rusa al'ada wadda take da tsada a cikin a rayuwar al'ummar larabawa da kuma farkon zuwan musulunci domin a kawar da wannan mummunan al'adar a asasa a sashi ingantacce na yadda za a yi rabon gado bisa adalci على رأس تلك مثل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ماذا كنا دكتو دك أبندا إيا أي بلاجي سكبري دكما الأقربون دي مكي كسنشي دمامتي ماذا كنا دكتو وللنساء ما كما كنا دكتو دك أبندا أي إيا da kuma dangi mafiya kusanci suka bari mimma Allah min wa daga abin da yake kadan ko abin da ba yake da yawa nasiban mafruba rabo wanda yake abin yankewa abin wajartawa shi yasa ake kiranta al-fariba saboda Allah ne ya farlanta din ce ga wannan yankakken rabo ga kowa da kowa to don haka a ilimin fara'i ɗaya daga cikin abin da ake yi sai a san suwa ne ne waɗannan mazajen da matayen da Allah yake suna da rabo suwaye masu rabo a cikin gado to shine nan malam ya fara da bayyana masu suwaye masu yin gado can Allah ya kawo abin a cikin a dunkule ya ce maza akwai maza suna da gado a haka ma mata suna da gado to mazan wa'anne jinsi ne na maza suke samun gado idan an yi rasuwa nan kamar yadda kuka sani malam ya shiga cikin matsalar da ta kai a tsaye haka amma yawancin ilimin rabon gado bajin rabon gado kafin a yi sai an fara da cikin fara da ta'arifinsa da kuma rukunan gado ɗin shine mai yin gado da wanda ake gada da kuma ita kanta tarika ɗin abin da ake gada yi magana a kan ita kanta tarikar a faɗi da wata sifa ce mutum yake yin gado wata sifa ce za ka ba mutum a haliyar ya gado wanda mun gama bayanin alwari sun kun zamu ɗanyi ishara a gare sannan shi kuma mai gado yaushe ne za a tabbatar kan cewa gadon ya tabbata wanda ke shine da mutuwa tabbatatta sannan ita a tarika abin da ya bari wayannan su ne rukunan gado guda uku kuma duk da yake malamai suna ambaton wannan babi a cikin littafan fikihu amma kuma sun keɓance shi da ta'alifi na na wanda daga cikin ta'alifin da ya shahara akwai tafiya akwai nazar wato wake da an wake ilimin fara'is a cikin a manzumat wanda mashhuriya daga cikin ita ce ta ta fikirin shafi'iyya a rafiya wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun haddace ta da mazhaban malikiya akwai addurratul baiba ta mara abdurrahman al-akbari wanda ya mai littafin na al-akbari wannan littafin da yake na al-akbari to yana da manzuma yana da waka da waƙe da ya a ilimin fara'i wanda ake cewa ad-durratul bayda a ina cin da samini din Allah ya kara masa lafiya yayi isharar da shi da yayi yayi binciken sa akan yayi binciken sa na da na daftar din sa akan malam al-afdali da littafin sa yayi isharar ga wannan littafin kuma littafin mashhuri ne a Algeria ta karanta shi da kira ba shi al-afdali mutumin Algeria mutumin Algeria to haka cikin anabila suna da katon kundi a wato manzuma da tsawon gaske akan ilmin fara'id abin nan um, umdatul um, um, umdat wani abu da ya fi ilmin fara'id suna da littafin a cikin makarata amma na da iya da kuna da dubai to sun malamai sun keɓance ilimin fara'id da rubutu a zamanin da ma an ci gaba da rubutu daga cikin wanda suke rubutu har da Sheikh bin Baz ya yi alfawa'id jalila jaliya في المباحث الفرضية كما يندس مع المجلس الشيخ الفوزان كما المئات المرضية في المباحث الفرضية وانا شيني وانا اعتكرنت بشي الجامعة الإسلامية to ilimi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske sai dai wannan littafin sun da takaitacce ne dan abubuwan da zai kawo takaitacce ne saboda haka zamu wadata abin da ya kawo takaitaccen inda karatun ba zai tsaya akan wannan littafin ba insha Allah mun zo dora sai ya dora kai insha Allah yanzu zai abin da zamu karanta a nan zai ba mu tasawuri ya ba mu wato a a a tashi eh, na yanda shi wannan ilimi yake da abubuwan da ake bincike a cikin sa malam ya fara wannan babi da cewa alwarithuna min ar-rijali ashara masu yin gado da cikin maza guda goma ne wato wannan mazan da Allah ta'ala ke da rijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun to jinsu su mutum goma ne jinsi in nau'i guda goma ne suke yin gado a cikin maza al ta ta yana yin gado wannan shine ma wanda yake mafi shine ma wanda yake umgar masu gadi masu yin gadi tunda shine mafi kusa da ma'aikata shine mafi kusa da mamaci Allah ta'ala ke yusikum Allah fi auladikum lidzakari mithlu hadd al-unthayayn Allah ya nemi muku wasiki akan ƴaƴayenku wato akan gadin lidzakari mithlu hadd al-unthayayn kaga wannan nasi ne akan cewa al-aulad suna da rabon gado to al-aulad kuwa ya maza da mata Sa'ura ka wannan ayar inda ce akan cewa ta namiji yana gado haka zalika ya mace tana gado to amma dai kenan muna maganar maza ne sai aka sai malam ya ambaci kawai al ibn ta wa ibnuhu da kuma ɗansa saboda ɗansa shi ma ɗa ne shi ma ɗansa shi ma ɗa ne saboda idan kace idan Allah ta'ala da yayin da Allah ta'ala yake fi auladikum al aulad din jam'i ne na alwalad to alwalad ya haɗa alwalad min al-sulh wa waladin walad da ɗanɗa, ya amma ɗanɗa wanda yake ya yi tajalli ya wato ya sako daga mamacin da mahadub dukur da magaji kawai banda ɗan ɗanɗa, ɗan baya gado amma ɗa ɗanɗa, da ɗan wannan ɗan inda ya suka tafi mahadub dukur wa in nazaru komai kakan da suke to suna gado to sai dai gadon su kuma wannan ana maganar suna cikin masu gado amma akwai sharaɗi da za su yi gado sharaɗin ya zama to wani ya sama da su alal misali ɗan ɗa ba zai gado ba idan akwai ɗa ɗa ya rike shi ya shi gado saboda haka nan yana faɗa ne ga kan cewa suna daga cikin jumlan waɗanda ake ga a cikin yin gado na haka da za a kawo maka a ce mamaci ya rasu da ce to su a yi bari in aka faɗe su to waɗannan da ake ambatawa kowanne yake masa ciki, ibn yana daga ciki akwai ibn ibn yana daga ciki to sannan kuma idan ka zo daga baya ne za ka zo ka gane da sharaɗan da kowanne ke gado ka gani shin yayin da wani ya fi da wani wanne ne zai gado a cikin amma da a kun su shine ne malamin yake bayyana mana na biyu shi shine ibnu ibnu wa in safala waɗansu kuma ce wa in nazala wa in safala komai kaskancinsa ma'ana ɗan ɗan ɗan ɗan ta komai nisansa ma'ana ce. wal ab da uba uba shi ma yana zaga dalili me dalili me dalili cewa uba yana da cikin magada na'am wani abawai ne? da kulli wahidin min huma sudusu min ma taraka in kana lahu wala ga iyayensa ma ga iyayensa guda biyu uba da uwa kowannen su yana da sudusi daga abin da mamaci ya bari saboda haka wannan nasi ne akan cewa al'abu ɗaya daga cikin abawani ɗaya daga cikin iyaye saboda kai yana da ne na mutum wal jaddu kaka shi ma yana gado me dalilin gadon kaka saboda shi ma uba ne shi ma kaka uba ne domin uban uba ne wa in ala komai nisansa amma shi ma bi mahajjar dukur da ya daga wasu tsantsan maza shine uban uba da uban uban uba hasana banda uban uwa shi ba kakani mai zaɓi shi yana ɓangaren zawil arhami amma uba wanda yake yana za a iya kiransa yana da cikin shi shine wanda yake tsakaninka da mamacin wato ya sauko ya zuwa da wato ya dago ya zuwa da mamacin ta hanyar ta hanyar maza wal asu mutlaqan da dan uwa da ki ba tsayi dan uwa ta ki ba ya hada guda nawa kenan wani dan uwa ne ne dan uwa ta ki ba tsayi eh dan uwa ta ki da dan uwa li abi da dan uwa li ummi shine mutlaqan ta kowace fuska inda dan uwa ne zai yi gado ya daga cikin magana ne dalilin gadon dan uwa shaqiqi نعم نعم وإن كان له إخوة ولأمه السلم أبي بيجي كذوبة جادو سنة دي أنا سنة دي رجع جادو قواني كون أولا آية نعم نعم أها ورثه أباه ولأمه السلم آه. وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها منه ما ترى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت إن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل عبد الأنثيين والنكين وجه فإن كانوا إخوة idan yan uwan suka zama to yan uwa ne rijalan wani sa'a maza da mata falizakari mithlu hawqil unsayi to wannan shine wanda ya tabbatar da kan cewa yan uwa suna kuma wannan ayat ijma'i ya nuna kan cewa tana magana jinsi biyu ne na yan uwa domin ana magana ta'asidi ne hadisi ya fassara ta da kan cewa ku ba ku da farilla suna cin gado ne bisa akwai abin da ya saura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa li awla wa rajulin dhakar ku bayar da wato rabon gado ga ma'abuta wanda kowa aka rabon rabonsa abin da ya saura to mafi kusanci namiji da mamacin shi za a ba to yan wasa daga cikin makusanta da mamacin to idan suka zamanto yan uwa ana magana namiji ne to amma akwai mata tare da su sai su haɗu su zaman da su a idan su ma su shiga da tare da su tun daga ta Allah ta'ala ya ce idan su to maza idan su to yan uwa ne maza da mata to sai a ba su gado lirrakari mislu hazzin unsayin namiji a ba shi kaso rufi biyu na mace ɗaya wato a ba shi kasan mata guda biyu namiji ɗaya a ba shi kasan mata guda biyu to magan da aka saboda haka wanda ake magana a nan wajen ana magana yan uwa kai da yan uwa li'abbai domin su ne waɗanda suke kusanci da mamaci ta fuskar asiki amma yan uwa ɗan uwa ta fuskar uwa shi ba asiki bane ɗan uwa ne na zumunci to shi ne ne dalilin cewa yana gado mun samu dalilin ɗan uwa a ɗan uwa li'abi da ɗan uwa li'ab da ɗan uwa shafiƙi da ɗan uwa li'abi sauran jinsi na uku dan uwa ne kulli me dalilin cewa yana cikin magada ai shi ne muka fahimta da hukuncin bani ummi hibdudus ne a'a yawwa shi ne na kalala a وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث Allah ta'ala ya ce idan mutum ya mutu aka ci gadarsa kalala shine wanda yake ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da ɗa ba shi da uba saboda haka shine wannan shi ake ce makalala amma kuma walahu akun aw ukhtun yana da dan uwa ko ƴan uwa to fa kulli wahidin yusuma sidi kowanne daga cikin dan uwan nan da ƴan uwan nan za a ba su sidi idan kuma fa in kanu aksara min zalik in sun fi guda biyu fa hum shuraka fi sulh nan ana nufin in sun fi guda ɗaya ne amma aka ce guda biyu a fa in kanu aksara min zalik zalika in yana kuma ya zuwa ga akun aw ukhtun idan sun fi haka to sai fahim shuraka uke sulus sai su tarayya a cikin tulu. nan sai aka ce fahim shuraka u za su tarayya ma'ana ba za a yi zakar da kuma abdul untayin ba rabawa za a yi daidai wa daida to ijma'in sahabbai masu ijma'in sahabbai wajen fassara wannan aya ya tabbatar da cewa dan uwan da ake nufi a nan zai yi gado da 'yar uwar da ake nufi za ta yi gado 'yan uwa ne mai ummai wanda suke ta fuskar uwa su ne wanda aka ba su farilla amma yan uwa ta fuskar uba su ba ba su farilla ba su ba ba ne suke yi abin da ya saura sai ka tattare shi saboda haka wanda aka ambaci farillar su aka ce ga kasan su ijma'i ya nuna cewa a fassara wannan ayar waɗanda ake nufi al-ikhwatu lil um saboda haka kun ga muna da dalili guda biyu kenan na cewa yan uwa suna gado dan uwa shaqiqi da dan uwa li abi dalilin sa ayat karshe ta suratul nisa wa in kanu ukwata rijalan wa nisa'an fa lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn dan uwa da ummi da yar uwa dan uwa da ummi shi muna magana rijal ne shi kuma dalilin gadon sa wannan aya wa in kana rajulun yurasu karalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun na'am wa ibn al-akhi shaqiq da san dan uwa shakiki ɗan ɗan uwa shakiki shi ma yana gado ɗan ɗan uwa shakiki shi ne a ɗan dan uwa shakiki shi ne dan uwanka wanda kuke yake shakiki to ɗansa yana gado haka da zalika ɗan ɗansa wa inna zalafi dan ɗan ɗansa idan ya suka a wannan من يسا يسمي جادس نادي تكين أصبع ينا سبو ده حديث فلأولى رجل ذكر نادي تكين أولى لأولى رجل ذكر وانا دليل جادس بالسنة وابن الأخ لأب أو نرأى نفي وابن الأخ نفي أو أو لأب هو كما أن تنقوى لأبي تنقوى لأبي أنت كما في جادس amma ya yake gado sharaɗin za ka sai idan babu wanda yake sama da shi idan babu ubanka domin in ɗan uwa yana nan to ɗansa ba zai gado ba amma idan babu ɗan uwa to ɗan ɗan uwa shi ne mafi kusanci da mamu kaga babu uba babu kaka babu eh, babu uba babu ɗa babu ɗa da shi ne farko babu ɗa ba uba ba ɗan ɗa ba kaka ba ɗan uwa ta kiki ba ɗan uwa na kaji sai ƴaƴansu to ƴaƴansu su ne za su gado ƴaƴan ɗan uwa ta kiki da ƴaƴan uwa na kuna tare da ni kuna jina ku wa in uda ko mai nisan sa shine wato ya taho bi mahabir dukur shi ma dan dan wato a dan uwa ɗin shaki'i ɗansa da jikansa da tattaɓa kunnansa wanda bai yato ta hanyar ɗayansa maza to duk magaga ne ga dan uwan ubansu ga ɗan uwan kakansu idan jikoki ne haka zalika dan uwa li'af shi ma wa in uda wato ɗansa da jikansa da tattafa kunnansa shi ma duk ya taho bi ma'azir kuto ta hanyar 'ya'ya maza duk za ki gada suna cikin magada wala ammu da wala ammu Shafi da dan uwan uba shaqiqi dan uwan uba shine al'am amma Shafi, wato wanda a kawunka kenan babbanka wanda suke uwa su ɗaya uban su ɗaya da mahaifinka to shi ma akwai halin da zai gaje ka yana daga cikin magada a wani halin aulil a ko kuma dan uwan mahaifinka ya aji. wato wanda suke uban wanda suke kakan wato da wato a mahaifin su daya da mahaifinka to su shi ma kaga babban kake kenan ko wanda suka hada uba daya to shi ma zai gado amma ban da ɗan uwa ne um ban da ɗan uwan ba ne um baffa ɗan uwan uba ne ummi shi baya daga cikin magana sai li abi kawai sai li abi ko shakiki me yasa na'am a saboda dalili shine cewa asaba ne asibai ne su ne maza su ne wanda dangantaka ta fuskar maza ta kusa da mamacin bali aula rajulin zakar amma dan uwan uba wanda yake li ummi shi baya cikin asibai baya cikin maza wanda suke makusanta da mamacin dole ne alaƙa ta zama ta fuskar maza ba ta fuskar ba ta fuskar mata ba me yasa to aka gadar da dan uwa li ummi amma ba a gajar da ɗan uwan ni ummi ba ka gani kana da ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya akwai halin da zai iya gadar amma ɗan uwan mahaifinka ni ummi babu halin da zai gaje me yasa aka samu wannan bambanci na'am ban ji ba mahaifa ban gane mahaifa ba eh ya fito ciki daya ha to wannan ba ciki daya suka fito da mahaifa da da shi mamacin ba dan uwan sa dalili wato shi dan uwa ne ummi me wani nau'in ya wani irin gado yake samu mun ce nau'in gado biyu ne ko akwai farilla akwai asuci farilla yake samu dan uwa ni ummi farilla yake samu shi fa baffa dan uwan uba asibiti yake saboda haka tun da shi dan uwan uba ni ummi baya cikin asibai ba zai shiga ba inda yana da farilla da Allah da aya ta faɗi farillarsa to ba shi da farilla amma dan uwa ta fuskar uwa shi yana da farilla da Allah ne ya shi. akwai halin da zai ci gado amma dan uwan uba ne kullu babu halin da zai ci gado an fahimta wabnuhu da ɗansa wannan zamirin yana komawa ga ne wabnuhu da ɗansa ɗanwa eh dan baffa eh dan baffa dan annu ba annu din jinsi biyu dun duk gaba daya da ammu shaqi da ammu ko kowanne daga cikin su ɗayan su su ma suna da akwai halin da za su gaji za su gaji mamaci to da idan akwai baffan kai wanda yake da ƴaƴa sawa'un shaqiqi ne da mahaifinka ko li aji ne ga mahaifinka ya daga cikin wanda za su yi cin gadon idan aka laluba cikin dangi ba wanda ya fi kusanci da kai sai su sai su gano Wasu muhutun nan ce wa in ala komai wato nisantar komai nisantar kamata ya zo wa isa bana tunda ana maganar ibnu huni ɗansa komai wato komai nisan ta da yayi amma shi al'am shi ne za a iya cewa wani ala saboda haka kamar ɗan uwan kaka kenan shi ma ammi ne ɗan uwan kaka shi ne yake nufi da wani ala babba wato ɗan uwan kaka shi ma ammi ne komai tsawon to a ɗan baffa kuwa shine wato kamar baffar don kuma mahaifinka a shafi'i ko a ɗansa da jikarsa da jikan da tattaɓa kunnansa inda ya sauko zuwa da yake mahaifin da ta hanyar maza da zai gane waɗannan duk dalilan gadon su duk wannan hadisin ne fama baqiya li aula rajulin zakar saboda asibai ne wa zawju da miji miji yana da cikin magana ne da iri na wala kun nisu ma taraka azwajikum in lam yakul lahunna wala kuna da rabi da abinda na abinda mata yanku suka bari in ba su da yaya kaga wala kun ku wa ake nufi al'aswad mazaje mazajen mata mazajen mata mazajen matan aure saboda haka muji, a kowane hali yana akwa yana da cikin magaji ba abin da yake hana shi gado sai dai ya tawaye masa sai dai gado sai ragu amma ba abin ba wanda zai hana shi gado eh, sai dai a rage masa idan ba ta da ƴaƴa kamar yadda za mu gani in ba ta taɓa haihuwa ba ba ta da ƴaƴa ko da ba ba ne, in ta taɓa haihuwa ko da a wani gidan ne in aka taki gado za a yi rabon ka bai tsero in ko ba ta da ƴaƴa ta taɓa haihuwa ba ko kuma ta haihu amma ƴaƴan sun mutu saboda haka ba ta bar wani ɗa ba to za a ba ta rabin dukiyar idan ku ta bar ɗa ko ɗan ɗa ko ɗaya to za a ba ta za a rage maka kasansa daga rabi sai koma rubi daga rabi sai koma rubi amma babu hali da za a hana shi zabi wannan shi ne na tara kenan ko wa maulan ni'ma da kuma maula mai yin baiwa mai yin kyauta shine mai yantarwa wa huwa al shi ne wanda yake yantar da bawa wanda ya yantar da bawa yana cin gadon yana cin gadon maulansa wato kaga dai inda bawa shi kansa gadon sa ake dukiya ne Kamar aka yantar da shi kaga ya zama to ko to daga cikin waɗanda za su iya cin gadon su shine maulansa wanda ya yantar da shi idan aka laluba ba su da wani dangi makusanci ba su da wani dangi makusanci sai zama to asibi sai zama to asibi sai zaman to ya sai gado bil asaba shi ma cin gadon sa da asibiti ne ba da farilla to waɗannan su ne kinsu guda goma na wato masu yin gado na'am daga cikin mazaje ban ji ba afiki kuma ba sai kali aula rajulin zaka kuma da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gadar da ya zagar da almaula a waɗansu suna kirga su su kai su har wajen wato wajen goma sha wajen goma sha wani abu fa to amma dai wannan shine usul din kamar yadda yake a a matabar malikiya a kuma gara mu tsaya a kan matabar saboda mazalik ɗin nan duk suna da bambanci a kan wannan matsala bari mu gani a waɗansu kai su guda goma sha biyar al ibn wa ibn al ibn wa in na zan wal abu wal jad min qibal al abu wa in ala bi mahd al dhukur wal akh al shaqiq wal akh li ab wal akh li um wa ibn al akh al shaqiq wa ibn al akh li ab wa in na zan wal amu al shaqiq wal amu li ab wa in ala ya wa ibn al amu al shaqiq wa ibn al amu li ab wa in na zan wal zawj wal mu'tad su ne dai goma sha biyar su ne sai dai waɗansu su suna rarraba su wajen lissafin amma da yadda dai muka kirga su guda goma din ne ko al-ibnu wa ibnuhu al-abu wal jaddu al-akh mutlaqan to anan ne wadan sai su bambance su ce al-akh al-shaqiq al-akh li ab al-akh li um an fahimta wadan sai su wannan bambanci ba ma kilan sai sai saboda kada kaso guda uku ya bulbule cikin mutum ɗaya wa ibn al-akh al-shaqiq وابن الأخ لأب والأم الشقيق والأم لأب وابنه تنمى كذا وابنه يا كماتي زمن توكا سوبيني ابن الأم الشقيق ابن الأم لأب سنة والزوج ومولى النعمة saboda haka wajen lissafin ne ya dunkula waɗansu amma duk tafsil kamar yadda aka kirga su guda goma sha biyar sai dai nan malam ya kawo su a waɗansu ya dunkule kamar al'ah ya mutlaka haka sai sa shi jinsi guda bayan karkashin sa ku jinsi guda uku ne haka ta al'am a haka ida eh, eh, ibn al'am ibn al'am dinnan kashi biyu ne ibn al'am shaqiq da ibn al'am li'ab ya dunkule su waje daya kaga kenan ya tawaye wajen guda biyar kenan shi yasa maimakon su zamanto goma sha biyar sai suka zamanto goma والوارثات من النساء سبع ga masu gado daga cikin mata kuwa guda bakwai ne albintu ya wato ya ta tsaso ne dalilin cewa ya tana daga cikin magada littakar kuma lahu fi za ka ce ha an kace littakar ne tana hasu an zai zai yi nufin yan uwa eh yusikum Allah fi auladikum tana daga cikin al-aulad al wa bintun ibn wa in safalat da yar da wa in safalat komai komai a nisanta wato yar da jika da yar dan da amma ba yar ba jika ta wajen ta fuskar shi ba da ma'ajin buko yarka to jikarka ta fuskar ta wajen yarka ƴaƴanta wato ƴarƙarka a wato ƴarƙarka an gani ba za ke gado ba amma ƴar ɗanka za ta gado bintul ibil bintu ibn ibil bintu ibn ibn ibn haka duk za ki gado wa in safalat bi mahdir dhukur an fahimta na fata ku gane don ku gane yadda rabon shari'a yake ku gane yadda tunanin shari'a yake abin da zaki na muke wannan tafsiri don ku gane yadda tunanin shari'a take duk da yake muharramai ne a wajen muharramiya muharramai ne amma a wajen rabon gado ba masu gado ba ne wato yar idan kana da ɗaya to 'ya'yanta jikokinka ne duk muharramanka ne ba za ka taɓa auren ka amma wajen gado sai idan alaƙar ka fuskar ta ne wal ummu mahaifiya tana gado me dalilin gado mahaifiya wali abawaihi ko wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus to haka an faɗi kasan mahaifiya wal jaddat da kaka wa in alat komai nisanta to a nan wajen kaka shi ne malamai suke sabani wacce ke kakar da ake nufi ana ummul um ittifaq tana gado uwar uwa tana gado wannan ittifaq haka dalika ummul ab uwar uba ita ma tana gado wannan ijma'i ummu ummul um ummu ummil um tana gado wato uwar wato uwar uwar uwa wato uwar kaka kenan tana gada wannan ma duk tufa amma ummu abil ab uwar uban uba uwar kaka ta wajen uba wato kakan mutum ta wajen mahaifinsa to uwarsa za ke gado to nan sun yi saɓani jumhur ba ka ba ka gado amma ahmad ibn hanbal yana ba ka gado sauraka akwai tafsir wajen jadda ita kanta aljadda sahabbai ba su ɗauke ta cewar uwa haka kamar yadda suka ɗauki kaka ya zama to uba don haka sai da suka samu nassi sannan suka ba ta gado lokacin sai na abubakar yana khalifa kaka ta zo take ce a ba ta gadon jikanta sai yake a cikin littafin allah ban ga inda ce a ba maka kali gado ba ko ban san Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba ki gado ba sai muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama wanda ya cikin wanda suka suka je suka yi maganin sharrin ka'ab ibn al-ashraf ya kashe ka'ab ibn al-ashraf saboda zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kuma yana daga cikin sahabbai wanda Allah ya tsira da shi daga fitina da cikin duk fitintunan da ake bada yakin da ake tsakanin sahabbai ya karya takobin sai ya ajiye ta a gida da shi da cikin yakin da ake sai shaida bittu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ba a kudu na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo tana neman rabon gado annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka kudu shi sai ta akwai wanda zai maka shaida sai mu zira ta bin shuba ya tashi shi ma yana yi ya masa shaida saboda haka kun ga kenan ba su ɗauke ta sun ba ta rabon gado saboda cewa uwar uwa ce ba saboda cewa tana da hukuncin uwa sai da suka samu nasi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga rabon da ya ba ta to wannan akan uwar uwa ke to uwar uba sai aka yi kiyasin uwar uba akan uwar uwa saboda matsayin su ɗaya kuma ita ma uwa ce to saboda haka kata tana gado wal ukhtu yar uwa wannan yar uwa ita ma mutlakan amma nan malam bai faɗa ba amma mutlakan ake nufi al ukhtu shaqiqa wal ukhtu li ab wal ukhtu li um yar uwa shaqiqiya da yar uwa li abi da yar uwa li ummi yar uwa da ummi a yar uwa ta kila tana gado idan ita kaɗai ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak nan ana nufin al-ukhtu shaqiqa wal ukhtu li ab yar uwa ta kikiya da yar uwa li abi idan da idan murwaci ya mutu bai ba ba shi da ba shi da da ba shi da jika haka zalika kuma ba shi da uba to fa a afwan ba shi da ba shi da jika ba ba shi da uba ba to an kuma ta za a ba shi rabi inda akwai uba babu da uba shi ne zai zama to asibi abin sauran kwashewa zai to kun ga an ukti ashafiqa wal ukti wal ukti um kuma kamar da muka ambata a wajen akli um dan uwa na wajen uwa cewa idan aka samu wanda yake kalala ne to za a ba su sudusi idan kuma sun ku biyu idan kuma biyu ne da sama da suka da sama da biyu zai su tarayya a cikin sulufi su raba daidai wa da su a kan su babu mai zakari mai sulu hajjul umta to ɗan san ƴar uwa fa, ibn al-ukh ɗan ɗan uwa yana gado ba ya gado ba ya cikin asibai baya cikin asibai saboda dan dan dan uwa abin da yasa ya gado yana cikin asibai saboda aula rajulin zakar saboda dangantaka ta sun fuskar namiji ake duba to shi ko dangantakar wannan tunda ta zo ta fuskar mace ce alaƙarta da mamacin ta fuskar mace ce saboda haka sai sai ta tawaye masa wannan matsayin wasauja da mace matar aure tana gado me dalili ولهن نصف ما ت... ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين mata yanku na aure suna da rubu'i na abin da kuka bari idan ba ku da 'ya'ya in ku kuna da 'ya'ya suna da sumuni kashi ɗaya cikin takwas saboda haka babu hali da za a ce matar aure ba ta ci gado sai dai aka waye mata gadon idan babu 'ya'ya ta samu rubu'i in akwai 'ya'ya ko da ba 'ya'yanta ne ba da wannan namijin da wannan mijin yana da 'ya'ya daga wata matar wadda yake ita ba za ta gaje shi ba don ta mutu ko kuma ba sa tare da ita to amma wannan 'ya'yan za su rage maka nasa rabon gada daga tumuni daga rubu'i ya koma tumuni wa maulatun ni'ima da kuma mace maula mai yantar da bawa wato idan mace tana da bawa ta yantar da shi idan mace tana da bawa ta yantar da shi ya zama to ba ta da asibai wata ta yantar da shi ita ce maularsa shi ta shiga da shi da asibiti wa man ada ha'ula'i waɗanda suke koma waɗanda suke ba waɗannan ba ta ajil um kamar uban uwa kaka kenan ta wajen uwa wa ibnul ukh da ɗan ƴar uwa min dawil arhami daga yan uwa wato na dangi ta fuskar uwa la yarithu shay'a baya cin gadon komai saboda haka babu mirasi a wajen dawil arham matsalar gadon su matsala ce wadda take akwai saɓani na malamai a cewa akwai halin da dawil arham suke cin gado ko ko babu hali wanda wannan saɓani in Allah ya yi da dama za mu zo masa to wannan mun ƙara wannan fasali da wannan shi fuda a kan wannan rabon gado a kan wannan mukaddima ban sani ba fasali da zai zo shine alfara'i ko mu shige shi ko kuma mu tsaya a tambayoyi ba tambayoyi da yawa a rabon gado ana kun tambayoyi da yawa eh, eh to shi kenan to bari mu tsaya tun da sauran abin da ya saura da minti goma ba eh minti biyar ba a tafi kenan ta za mu tsaya a wannan fasalin kenan insha Allah sai a amsa tambayoyi bayan kiran sallah insha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan tambayar yawanci ba su da alaka da darasin wannan yake mutum zai iya wa ma'aikacin banki aiki wanda ya san da yake ci sai aikin da kake masa tun da aiki ne wanda ke ci ya halatta babu da ke abin da kake ci halal ne sai na ali ya ɗauki ya ya yi ƙodago a wajen mai kude a ya yi a wajen bai kude yana shayar masa da ruwan gonarsa ta dabino a kan dukkan guga daya dabino daya guga daya dabino daya in su wannan abin nan ta saboda ka dabinan nan da za ka ga dabinan da za ka ga in an baka dabino guda biyar ma kamar ba a baka komai ba to guga biyar kenan ya sai ya zuba ya sake sai ya zuba shine guga biyar da kuma menene shahidi a cikin wannan menene menene ma menene fuskar kafa hujja da wannan saboda yahudawa suna cin wa aklihi riba Allah ya tsanta su da cin su da suke nan saurata suna da suna cin riba suna mu'amala da su amma wannan ta hana mu'akidan kai mu'amala da su mu'amala wacce take ta halal tunda abinda sai na ayyuka shi riba ce mu'amalar riba ce ko da wanda ya yi aiki ya aiki ya masa wajen wajen aikin ribarsa da yake ci ba aikin ribarsa ya masa ya yi masa aiki ne na noman sa da yake yi wanda yake wannan aiki ne na halal saboda haka da ya bashi ba a duba kan cewar ai dukiyarsa ba halal su tsanta ba haka ce ba ta halarta ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuto ya masa inkarin haka ba me ya kamata wanda ya aure ya samu amaryarsa a mace yayin don gaskiya ba ya da ban gane wannan tambayar ta saboda gaskiya don gaskiya ban gane tambayar ba in yana eh o ya yi aure ya sami yarsa wato ba budurwa ba ya sami yarsa mace eh, ya sami eh, matar ya sami amarya ya sami ta zama to mace eh, idan ya yi sharaɗi yayin auren ita da sharaɗi kan cewar zakin nan da zan bayar tana a mata tana a budurwa da aka zo sai kan cewa ya same ta a mace to zai iya al'arrabi bil aibi sai kuma ya ce to an an yaudare ni a rage min sadaki sadakin da na bayar na ɗauka kan cewa ita ga matsayin ta tunda haka ba haka bane to a rage min sadaki inda ba haka bane a rage min sadaki idan ko babu wannan sharadi shikenan sai ya ɗauka eh da sharadi ne yin da in ya tafanta ai wannan ba ba zai yi ba idan idan idan idan bai yi ba idan bai yi ishtiraki ba wannan ba zai ce zaman cewa an yi masa tafrir bil aiba baya daga cikin aibi da ake rajin masu da shi sai inda sharfi akwai aiki da ake rabbin mace da shi ko babu sharafi shine yiwuwar istinta'i ya yi aure ne akan yin istinta'i da ita ya same ta mace da zai yin istinta'i da ita amma alal misali ya aure ta sai ya same ta rafa ba yadda za a iya saduwa da ita wajen a tuce ki to wannan wajen zai iya yin kiyamu bil ko ya same ta tare cutar bara wadda idan ya kusance ta za ta sa masa wannan cutar wannan zai iya al'aqd bil aiki ko ya je ya aure da sai ya same tana da HIV wanda yake za ta sa masa wannan cutar to wannan ma duk iya tsaya mu bil aiki ko da ba a sanya sharadi ba amma kasancewar ta ba budurwa ba in ba bishattun ba ya shaddanta ba wannan ba zai iya alƙiyamu ba zai iya ba zai iya a tsayawa da haƙƙi neman haƙƙi ba ahsan barakallahu fi kuma kada ka ɗauka kan cewa mace dan baka same ta da budurcin ta ba cewa watakila ta yi watsewa ne dan ta yi ya zamanto saboda yanayin jikin ta haka yake ko kuma saboda tsallaka eh, kwata kano garin kwatami eh, waje ke cewa ina ake yayin kwatami ban da kano ta zo tsallaka kwata wannan sai ya sa ko kuma wajen tsalle-tsallen makaranta wajen tsalle-tsallen makaranta ko ɗaukar kun gani akwai asbab da dama eh, saboda haka wannan al'ada da za a ci ta jahiliya da za a je a shimfa da farin tsalle eh wannan al'adar jahiliya ce wannan yake ina so na musuluntar da wata shani zai iya ta littafi na turanci mai sunan Allah kuma kamar wani irin littafi ya dace na fara bata ya za ka iya bata littafi mai bayanin musulunci za ka iya bata alkur'ani ma mai fassara don ta karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ne zuwa ga irafin azimin rum yace yace ila irafin azimin rum من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وإن يؤتك الله يؤتك أجرك يؤتك الله أجرك مرتين وإن لم تفعل فعليك إثمك وإثم الفريسيين وقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بذوق كان آية كف saura wannan alkur'ani ne ta yaya ce masa bayan kuma shi ba musulmi bane saura ka wannan da shi ba ne ya kafa hujja cewa za a iya ba wanda ba musulmi ba a ayoyi ta alkur'ani wanda suke na fassara ko littafin da shafi sunan Allah a ciki babu komai to mutum ne muka yi tafiya zuwa saudiya sai guzuri na ya ƙare na rance kuɗi riyal a wajensa da muka dawo gida sai na je na canji iya adadin riyal ɗinsa na bashi sai yake ce ai san bai yarda ba domin yanzu riyal ta kai sai dai mu yi lissafi a bisa abin da ya canjiriyar ɗinsa don haka sai da yi masa ƙari malam me ya hukuncin wannan ƙari. shin riba ta shiga koko a a koko haƙƙinsa ne ba haƙƙinsa ba ne domin ka'ida wajen ciniki ka'ida wajen baki shine al-mithlu bil-mithl ar rabb bil-mithl sai idan al-mithl ya tafiya idan mithl wato abinda ake ce ma tangible abu wanda yake da kima wanda yake da wanda yake da makamancin sa riyal yana da makamancin sa na riyal sai idan ba za ka iya ba shi wannan kima ta riyal ba a wannan ainihin riyal da kike za a ba zuwa kima sai aga a canji a kima sa nawa ce sai sai idan yayin azumi bal malaman malikiya sun tafi har ya zuwa da cewar da za ka fi ka ba mu mutum da za ka ci bashin mutum na kuɗi ta wannan wannan kuɗin a zo a ɓata amfani da su a ce yanzu an daina amfani da wannan kuɗin wannan kuɗin za ka ɗauko ka bashi ko kima ba za ka bashi ne eh, to ai abin da ya sa saboda su a lokacin wannan kuɗin karfe eh, ne to da idan ma ba zai amfani da shi ba a matsayin farashi zai iya zuwa ya je ya sayar da karfa abin da ya samu shi ne na. fahim wannan kaulin na malikiya sun shaddada sun tsananta amma aka suka faɗa akan katajul umla don wannan yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke bincike a kai malaman majma'an fiqh islami sun yi bincike wanda yake sun daga binciken amma dai daga baya sun yanki kanta idan abin da yake faruwa na canzan kimar kuɗi ka je ka karɓi bashin mutum da dala sai dala ta zo ta kare in ka tashi bashi biyan in ka tashi biyan bashi za ka duba kimar dala a lokacin da ka karɓi bashi ne ko ka za ka bashi ainihin wannan dalar da ka karɓa adadin da ka karɓa shi za ka biya shi ga abinda malaman suka yi fatawa a kai shi ne kan cewa za ka bashi wannan adadi din ne sai idan kimar ta karye da sama da sulufi idan kimar ta karye sama da sulufi to a nan wajen saboda sulufi shine mai idarin yawa a wajen da yawa daga cikin fatoyin malamai to a lokacin nan sai a kyale misliya a koma ya zuwa ga amma in ba aka ba al'asul shine ar-raddu bil wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi komai da yake da kanka to kankar ta zaka bayar saboda haka riyal da ka karba a wajensa duk da lokacin da ya baka wata kila lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji riyal alal misali ana sayar da shi a lokacin da ya sai riyal ɗinsa naira arba'in da biyar to da ka tashi mayar masa za ka mayar masa da riyal ɗinsa ne da ka karba in ka karɓi riyal ɗari sai ka mayar masa da riyal ɗari yayin da ka zo kano sai ka da ka canza riyal sai ka samu riyal naira arba'in ne biyar ta faɗi idan ka ba shi tashi ya je zai sayar da riyal kaga zai samu raguwa kai ba bashi ya bayar bashi dama lada ne aikin lada ne ba ciniki ba bai bayar ba ne don ya samu riba a cikin wani zai yi ajiyar riyal sa yayin da riyal ya tashi ya sayar da shi ko kuma ya ajiye shi yayin tafiya ya je saudiya da shi in ya je saudiya abin da riyal ɗari zai sai masa a lokacin aikin hajji ta yi wa haka shi zai sai masa a lokacin ko kuma ya sautu eh ina da bukata shi kenan ai dama bashi ai ma'arufi ne wato akwai akwai mu'amala da ake yi wanda ake cin riba a cikin ta shi na ake ce mata ukudul mukayata wanda riba kowa riba yake so ya samu akan ɗan uwansa akwai kuma ukudul irfaq wanda maksudin maksudin mu'amalar shine neman lada bashi da wasiya da wakati da kyauta duk babin su shine babin irfaq ba a neman ba a neman kari sai dai a nemi lada shi sa a kamar yadda zo a hadith a cewa an rubuta kofar aljanna a sadaqatu bi ashri amsalha sadaka ana ya ta sau goma amma bashi ana ya shi sau goma sha takwas a wata riwayar sau ashirin sai mala'ika ce a sallallahu lalata wasallam yace mala'ika jibril na ga an rubuta wannan me yasa ake ba ake rubanya sadaka sau goma amma kuma bashi ake rubanya shi sama da na sadaka yace saboda sadaka mutum zai karɓi sadaka ko yana bukata ko baya bukata in aka shi amma ba wanda zai karɓi bashi ya zai nemi bashi yau da ke cikin bukata to da yayin da ka ba ma mai bukaci bashi ka yaye masa tsanani da jiki ka yaye masa bakin ciki da jiki na eh a sarki ne zai kamar wannan asali in ya baka naira biyar shekara shekara goma sha biyar da suka wuce a lokacin naira a lokacin naira ɗaya tana dala ashirin da biyu matsala yanzu ko naira dala ɗaya tana naira ɗari da daga wajen sittin ko da saba'in kaga naira biyar ɗin wancan a kaga naira biyar ɗin abin abinda za ka saya na dala in ba ka ce kamar to shi ne malamai suke cewa waɗansu gaskiya mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa in dai akwai litin naira biyar naira biyar za ka mayar masa to amma in aka tsaya aka duba a cewa shi wannan da ya baka bashi a kasan ma shi kyan zama wani akwai wanda zai baka bashi ce ka biya da bayan shekara ashirin tilzali ka yi saurin bashi ya kamata a ce tilzali ka biya ko ka manta ko kuma kai saurin bashi zai maka hakuri to a ce kuma za ka je ka ɗauko masa na to ka ɗora wannan asara ka da ke sa malamai suke fatawa in dai har canjin kimar ya kai kashi ɗaya cikin uku kimar ta kare to a kyale a mutum a koma ya zuwa ga al'umma tunda idan alal misali mutum ya zo ya karɓa ran wannan kofi nata sai kofin ya fashe asali zai kawo maka tamkar sani amma in ba za a iya sassaƙa shi kan masa ba to za a koma ya zuwa ga imani to inda duk arraddu bil ya yi ta'azzuri ya zama to ba zai yi ba a mayar maka da ainihin tamkar abin da ka bayar to sai a koma ya zuwa ga imani to kuma a cikin wannan ne ba zai iya mayar maka da ainihin abin da ya baka ba a shekara goma sha biyar da ta to sai a koma ya zuwa ga imani alal misali akwai lokacin da wannan abin ya faru akwai lokacin da wannan abin ya faru wani ne akwai nauyi a kan akwai haƙƙi a ka ina jin tun lokacin shagari ne ko lokacin shagari ko ko lokacin kafin lokacin su buhari kafin a zo a shiga sa kun baban gida kaga abin da ya kai an kiyasta cewa abin da ya ɗauka ba shi zai kai wato kusan buhu biyu na sukari zai kai buhu biyu na sukari amma wannan kuɗin daga baya da aka yi aka rusa imar ko buhu ɗaya ba zai saya ba na kuɗin to a lokacin nan ba na kwantawa lokacin da gari ya turo a kafin ma na ga kafin na ga wannan sa'adun na yi iske haji na bakin da wani yare ce ai tun da wannan bambancin yana da yawa haka ka duba ka ga kimar buhu biyu na yi tun da ka san ainihin abin a lokacin ka duba ka kimar buhu biyu na yi yanzu a naira nawa yake sai ka mayar masa kace ga wannan shine hakkin da yake shine aslam alaikum salam to ta faya ta farce duk da yake an yi mana sigira mu tsaya eh zai biya ka da naira amma a zai biya ka da naira a kimar riyal a kimar a kimar riyal da aran da zai biya ba a kimar naira a wancan ba domin haka domin hadisin abdullahi dan umar yace ya kasance yana cikin raƙuma a bafe sai ya karbi dirhami ya karbi dinari a sai ya zama to sun rabu alhali akwai canji tsakanin sai ka bai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi ka biya bi fi'li yawmiha bi fi'il yawmiha da kudin a ranar da za ka biya na aikin wani za ka biya wannan hakkin saboda idan ya tashi biya yayin da kuka zo sai a duba kudin riyal a wannan rana sai kai lissafin riyal ɗin da ka karɓa sai ka baki yau babu laifi wannan a ba za ka ce lissafin riyal ɗin a wancan rana ba domin ka yi canji kenan an samu riban nasa ka yi canji amma ba ka biya shi ba sai bayan wata ɗaya za ka an samu riban nasa kenan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واكفنا ولا تهن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واقبل حوبتنا وسدد ألسنتنا واصل سقيمة قلوبنا وسدد دعاءنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين